A rahotonmu na mata a yau dandalin VOA zai dora da tattaunawar mu da malama Shema'u mai kula da kungiyoyin hada-hadar kananan sana'o'i. Wacce ta ce wannan kungiya tasu tana taimaka masu kananan sana'o'i ne wajen samun rance ta hanyar amfani da takardar su ta kungiya ga yadda hiranmu ta kasance da wannan baiwar Allah. Su fito da wannan rijista din nasu don ta kasance shaida ce cewa gwamnati ta san waɗanda kuma ba su yi ba za a ba su shawara da su je su tabbatar sun yi rijista. shine kamar rijista na cooperative din nan da ake faɗa to bayan wannan kuma sannan akwai za su yi rijista da kamar babbar kungiya shine ta amfin din za su yi rijista sannan kuma za su yi presenting din beneficiaries din su ne waɗanda ragowar 'yan su mutanensu su ma du za su faɗa sannan kuma za su buɗe account a banki saboda kin ga yanzu komai yana tafiya da ci gaba in da sun saba suna dan ajiya a gida to yanzu ana so su bude account a banki saboda duk tallafin da ma za a su yanzu ana so a mai da abin tunda yanzu komai ci gaba ake so ci gaba yana ƙara zuwa to komai nan gaba zai koma irin irin ta kwamfuta din nan da ake ta faɗa to kin ga shi ne sai ake ba su shawarwari da su bude account a banki saboda ta nan ne za su samu su ci ko kowane shiri idan za a yi ta ku daga ina kuke samun wannan tallafin da kuke ba kungiyoyin eh to yanzu dai akwai wani program da ake na na msedf shine program na wanda cbn ta fito da shi wanda za a ba wa innan masu sana'antu kuɗi don su bunƙasa cigaban kasuwancin idan kuɗin ta hannun ku yake shigowa muna facilitating ɗin yan kungiyoyin ne ta yadda ya kamata a ce sun yi assessment din sun samu sun karɓi wannan kuɗin tsakiya kenan eh mu kamar intermediate muke a tsakanin su muna tsakiya za mu ba shawari ga abin da ya kamata su yi su yi don su samu saboda an fito da tsare-tsare da ka'idodi don su cimma wannan gatin